وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونة صافية تلاربا أشرين دشدا قوة رمضان الشكرة تدبو ليدة تريه تودة أربعين دشدا إجرى من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة wanda ya daidai da 26 ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan wanda ke unguwar Wuseto a cikin birnin Abuja a tafsiri wanda muke gabatarwa na wannan shekara mai albarka ga iyaye mata a yau za mu na ashirin in ba manta ba jiya mun tsaya karshen aya ta ashirin tara cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya wato faɗin Allah madaukakin sarki wa may yaqul minhum inni ilahun min duni fadhalika najzihi jahannama kadhalika najzi zalimin da aka yau zamu tashi farkon aya ta 30 faɗin Allah madaukakin sarki awalam yaral ladina kafaru anna as-samawati wal ard me Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رفقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون الله يتعوى ولم ير الذين كفروا ينصوا كافرين بسطني بني أن السماوات كوا سماوات ko sammai wal arda da ƙasa kana ta da sun kasance ne a dunkule da juna fa ƙanahuma huma sai muka zo muka raba su ma'ana Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana asalin yadda sama da ƙasa suke kafin a halicci dan adam dan ya nuna mana ikon sa da buwayarsa da sama da ƙasa a dunkule suke a cure suke a waje ɗaya to ne Allah ya ce shin waɗanda suke musun ikon Allah da kuma suke musun cancantar Allah da bauta shi kaɗai kuma suke haɗa Allah ɗin da wani shin ba su sani ne? Allah madaukakin sarki shine mahaliccin sama mahaliccin ƙasa wanda da suna ture a waje guda kuma ya zo ya raba su to kaga duk wanda ya wannan tabbas ya tabbata mai cikakken iko shine ibnu kasir yace ai kana aljami'u muttasilan ba'dahu bi ba'd ana nufin da duka a tumura suke da juna a dunkule a waje guda shashin su yana jikin shashi mutalafiqun mutarakimun ba'dahu fawqa ba'd amanne wani kan wani ana nufin sama a ture da ƙasa a dunkule a waje guda fiftida'il amri wannan shine farkon yadda lamarin yake daga baya kuma sai Allah madaukakin sarki ya zo ya raba su ya mai da halitta kamar yadda muke gani ubangiji ya ce ma sai muka raba su muka ware kowace gaburan yakuwarta kuma muka tsara mata yadda muke so ta kasance waje alnaminal ma'i kulla shay'in hayy kuma muka sanya dukkanin wani abu mai rai ya zamo asalinsa ruwa ne cewa fafataka kanahu ma muka raba su ai fafataka hazihi min hazihi Allah ya raba wannan da wannan faja'ala samawati sab'an ya sanya sama ta zamo guda bakwai hawa hawa kuma ba a hada da juna ba wal da ya sanya kasa ita ma sab'an guda bakwai ita ma kuma hawa hawa wa fassala bainas Baina sama'i a Duniya wal ard bil hawa kuma ya raba tsakanin sama ta ɗaya da duniya da iska a tsakani fa amtarati as-sama'u sama ta fara zubar da ruwa wa ambatatil ardu kasa kuma ta ci gaba da fitar da tsirrai da shine ma'anar waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy muka ci gaba da samar da dukkan sauran abubuwa masu rai da ruwa abin da ake nufi da duk wani abu mai rai Allah ya samar da shi daga sinadarin ruwa ba wai ana nufin wannan bakin ruwa da muke sha ba a amma dai duk wata halitta ta wani abu mai rai a wannan duniya Allah ya yi ta ne daga ruwa abin nufi daga abu mai ruwa-ruwa mai ɗabi'a irin ta ruwa Shi ne zuba ko dalala ko laushi da ruwan da ake nufi ba wai ruwa ne na sha bakin ruwa haka ba a'a ana nufin ruwa na mani wanda shine asalin halittar dan adam to sannan kuma sauran ruwa wanda dan adam yake sha dan ya rayu shi kuma yana tallafawa rayuwarsa shi yasa Allah yake falyanzur lil insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dabiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib dan adam ya kalli mana daga abin da muka halice shi koli kaman halicce shi ne min ma'in dafir daga ruwa wanda yake tunkudo juna a wajen fita ya kharuju min baini sulbi wa tara'ib wanda wannan ruwa yana fitowa ne ta tsakankanin kashin baya da kuma kashin haƙarƙari to haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum na. فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين alam na kalukun ba mu muka halicce ku ba min ma'in daga ruwa mahinin wulakantacce yana nufin ruwan mani wanda idan ya taba jikin mutum wankewa yake baya so a gan shi da shi to amma shine asalin kowa in ka cira annabi adamu ka cira nana hawwa'u to dukkanin wani dan adam da ka sani a duniya da ruwan mani Allah ya halicce shi ka cira annabi isa to da su ubangiji subhanahu wataala yake waje Allah min alma'i kullu shay'in duk wani abu mai rai muka samar da shi daga ruwa ruwa ma'ana abu mai kama da ruwa wanda shine ruwan mani namiji da kuma na mace ubangiji ya ce afala yu'minuna yanzu ba za su yi imani da ubangijin da ke da wannan iko ba ubangijin da ya musu wannan aikin ba za su yarda da shi ba aiwa wa hum yushahiduna al-makhluqati tare da suna ganin halittar tasa da yayi tahdufu shay'an fa shay'an halittar tana gudana a sannu a sannu bisa ga ganin idansu sai ce wa zalika kulluhu dalilun ala wujudi sani'il fa'ilil muqtaril qadiri ala ma yasha'u to duk wannan halittu da muke gani shaidu ne akan samuwar Allah kuma kan cewa Allah nan mai cikakken iko ne kuma cewa Allah nan yana yin abin da yake so domin duk waɗannan halittun da muka faɗa da ma wanda ba mu faɗa ba ba wacce ta yi tutiyar ita ta halicci kanta duk wata halitta da ka sani yinta aka yi domin a asali a hankalce ko ba a shari'ance ba abu baya yin kansa da kansa to in dai kuwa abu bai yi kansa ba ya nuna wani ne ya shi to kwa in dai an samu abin da aka yi to dole akwai kuma wanda ya yi da ka samuwar halittun Allah suna nuna maka ne cewa akwai Allah domin dan adam ba wanda ya girje ce shi yi kansa kowa ya yi shi Allah ne yayi shi to kaga kenan akwai Allah samuwar dan adam ta nuna akwai wanda yi dan adam samuwar sama ta nuna akwai wanda yi sama samuwar ƙasa ta nuna akwai wanda yi ƙasa to waye wannan wanda yi ƙasa shine Allah shine yake ta gaya mana ni nayi ku daga kaza ni nayi kaza ni nayi kaza alam naj'alil arda mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا أنا أن لا ينتفي من أيكم تدين هلتا كذابا بانيني كذابا يا أيها الناس أبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الذي جعل لكم الأرض محدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارأوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فذاك دي قرآني كيكي دا بياني أكم ikon Allah da kan cewa shi ya halicci komai shi ya samar da komai daga babu wanda wannan kadai ya isa hujja a hankalce kan cewa lallai akwai Allah kuma Allah nan mai iko ne domin da bai da iko ba zai waɗannan abubuwan ba da babu shi waɗannan abubuwan ba su isa su samar da kansu ba to in ka yadda akwai shi kuma yana da iko daga cikin ikon ne ma yayi ka to da yace kai masa kaza ya zama wajibi kai kuma kai masa da ya ce ka bauta masa wannan kadai ya isa ya ja hankalinka in akwai rabo na shirya zuwa ga kasancewa lallai allan nan ya cancanta a bauta masa kuma shi kadai ne ne wani mawakin Laraba ya ce Fafi kulli shai lahu ayatun tadullu ala annahu wahid cikin kowace halitta in ka kalla akwai dalilin da zai nuna maka akwai Allah kuma Allah nan ɗaya ne domin duk wata halitta in ka kalla yadda zaka ga Allah yana yin ta da ita da ire-irenta za ka ga halitta duk iri ɗaya ke ba bambanci samuwar halitta iri ɗaya bisa ga tsari ɗaya ya nuna maka tushen samuwarsu ɗaya ne yanzu duk mutanen duniya tare da bambancin yarenmu tare da bambancin inda muke rayuwa da bambancin launin fatanmu amma duk za ka gami zubinmu ɗaya ne idan ka zo mutanen najeriya za ka ga fuskokinsu dai irin na mutanen saudi arabia ne kuma su ne dai fuskokin irin mutanen amerika duk da launin fata ya bambanta amma idan dinan dai iri ɗaya ne kofar hancin dai bai ɗaya ce kunnuwan dai guda biyu ne bakin dai gashi nan duk tsari ɗaya alam na ja'allahu ainain wa lisanan wa shafatai wa ji najdai to wannan shi ke nuna maka lalle allan da ya bakake yan afirka shi ya farare yan keshiya kuma shi ya farare yan turai wannan ya nuna maka allan ɗaya ne to haka nan za ka ga yadda ya tsara rayuwar take gudana a nan haka take gudana a can haka take gudana a can sai dai dan abin da ba a rasa ba na bambancin al'adu amma idan ka zo nan za ka tarar mutane ba sa rayuwa sai sun ci abinci can ma abinci ake ci ba inda za ka je ka samu wasu mutanen su inji ne a cikinsu kuma mutane ne mai ake zuba musu ko dizal ba zai yi ba to kaga duk wannan yana nuna maka allan da ya wa'ancan shi ya wa'ancan shi ya wa'annan shi yasa ya ɗabi'antar da wa'ancan akan ɗabi'a wannan ɗabi'a in ka je can ita za ka tarar in ka je can ma ita za ka tarar ɗan adam yana shaƙar numfashi daga hancinsa yana cin abinci ta bakinsa yana jin magana ta kunnensa yana karɓa ko ya bayar da hannuwansa yana tafiya da kafafuwansa in ka je turai haka za ka ga ake yi in ka je asia haka za ka ga ake yi in ka zo afirka haka za ka ga ake yi wannan ya nuna maka allah ɗaya ne kuma ka kalli tsarin duniya haka ta take juyawa a zo a yi damuna a zo a yi zafi a zo a yi sanyi dare ya juya rana ta juya haka dai to wannan ya nuna maka allan da yake juya wannan wajen shi yake juya wancan wajen shi yake juya wancan wajen daga duk waɗannan dalilai ne da suke nuna akwai allah sannan kuma allah nan ɗaya ne subhanahu wata'ala to daga duk waɗannan hujjoji da dalilai ne da dukkanin mai hankali kuma wanda yake da rabon shirya lallai lallai dole ya san cewa akwai allah kuma ya san Allah nan mai iko ne kuma Allah nan ɗaya ne kuma shi kaɗai cancanta a bauta masa to amma za ku sha mamaki duk waɗannan dalilan na hankali akwai waɗanda gaba ɗaya mata suke ba Allah kwata-kwata su ba su yadda akwai Allah ba komai kawai neca ce take yi to ita neca wace ce waye samar da ita da haka Allah subhanahu wa ta'ala yana nan ko ka ki ko ka zo jikinka ma yana gaya maka cewa lallai akwai Allah to da ka dai Allah subhanahu wata'ala ya fi karfin mai hankali da tunani ya musulunsa sai dai kawai dan gaddama da taurin kai amma ba dan an kasa gamsar da mutum da hujjojin da suke nuna akwai Allah ba al-imam ibn abi hatim ya rawaito da hadisi ya rawaito hadisi daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar wani mutum ya zo wajensa yana tambayarsa game da sammai da ƙasa yaya asalinsu yake damancin asali ita wannan saman haka take ita ma ƙasa haka take ko kuma an samu wani ci gaba da ba haka take ba daga baya ta zo ta zama haka kala sai ibnu umar yace da shi izhab ila zalika shaykh je ka wajen wancan dattijan fasalhu ka tambaye shi dattijan ana nufin abdullahi dan abbas cewa da ya masa dattijo ba wana nufin dattijo na shekaru ba su larabawa sukan ce da mutum dattijo abin nufi mai daraja ba wai dole tsoho mai shekaru ba to da ka sai ce je wajen wancan dattijan kuma ta'ala fa akhbirni bima qala lak idan ka je duk abin da ya gaya maka ni ma ka zo ka ban labari qala mai riwaya yace fa zahaba ila ibn abbas fa fa'alahu sai shi wannan mutumin ya tafi wajen abdullahi dan abbas sai ya tambaye shi yace ba ni labari ya asalin tarihin duniya ya kasance ya asalin halittar sama da ƙasa suka kasance daman asali haka Allah ya yi su ko da kafin haka suna wani yanayi daga baya Allah ya maido su haka فقال ابن عباس في عبد الله بن عباس يقول مثلا نعم كانت السماوات رتقا لا تمطر أصلي سما أم دنقلتك أشور وجه ديا باتا زبد الروا با ruwan sama asali. wa kanatil ardu rataqan la tunbitu ita ma kasa da a mulmula take a cura waje daya ba ta fitar da tsirrai falamma khalaqa lil ardi ahla fataqa hadhihi bil matar da Allah ya halicci wanda za su rayu akan kasa mutane da dabbobi da ƙwari da tsuntsaye da sauransu to fataqa hadhihi sai shirya sama kaga ta koma yadda take yanzu bil sai ta koma tana zubo da ruwa wa fatqa hazihi. ita kuma wannan ƙasa sai ita ma Allah ya shirya ta ya tsara ta bin nabati sai ta zama ita kuma tana fitar da tsirrai faraja ar-rajulu ila ibn umar fa akhbarahu sai wannan mutumin da Abdullahi dan Abbas ya bashi amsa sai ya koma wajen Abdullahi dan Umar sai ya ce masa ga abinda wanda kace in je in tambaya ya gaya mu fa qala ibn umar sai ibn umar yace al'ana qad alimtu anna ibn abbas qad utiya fil qur'ani yanzu kan na gamsu lalle abdullahi Ɗan abbas Allah ya masa baiwar ilimi na sanin alqur'ani sadaka haka za kanat yayi gaskiya lallai haka sama da ƙasa da suke kafin su zama yadda suka zama yadda muke gani yanzu قال ابن عمر عبد الله بن عمر يتي قد كنت أقول ما يؤجبني جراءة, جراءة ibn abbas ala tafsir ya yace da ina mamaki irin yadda nake ganin abdullahi dan abbas yana tsaurin ido wajen fassara qur'ani da ina ganin kamar karambani yake kankan ba yake sai ce fal'ana yanzu kuwa alimtu annahu qad utiya fil qur'ani ilman yanzu na gamsu cewa an masa baiwa sanin qur'ani ma'ana duk abin da yake yana yi ne da ilimi ba da ka ba سفيان الثوري يروي حديثي دقى إكرمة إكرمة يشيس إلى ابن عباس أن تنبي عبد الله بن عباس الليل كان قبل قبل قبل أو النهار شن دري أكفاري كورانا كوني ونيني فرقو فقالت عبد الله بن عباس أرأيتم السماوات والأرض حين كانتا رتقا yanzu ba ku san sama da ƙasa da lokacin da suke a cura waje ɗaya ba hal kana bainahuma illa zulma ai ba komai a lokacin sai duhu ma'ana duhu aka fara yi a duniya sannan daga baya aka kawo haske sai ce zalika li ta'lamu anna al-layla qabla an-nahari to wannan kadai ya ita nuna muku dare aka fara yi kafin wuni a duniya to kaga waɗannan abubuwa a addinance a ilmance mutum yana sanin yadda yanayin duniya yake da tarihin kafuwarta wa qala sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair yace bal kanat as-samawati wal ardu multaziqatayn lallai da sama da ƙasa sun kasance a ture ne a manna da juna ma rufi a samau yayin da Allah ya ware sama yayi sama ya ɗaga ta wa ubriza min hal ardu ita kuma ƙasa aka zo aka fito da ita aka baje ta kana zalika fathuhuma alladhi dhakara Allah fi biyu? wannan shine ma'anar ware sun da Allah ya faɗa a cikin Qur'ani a wannan aya kana taratan fa fataqnahuma وقال الحسن وقتادة حسن البصري لقتادة سنشي كانتا جميعا دا سنكسنشيني شوراء وجيب دا ففصل بينهما بهذا الهواء ففصل بينهما في ألا يربط كاننسو بهذا الهواء تهنير قدان إسكا فصلنا ألا يتوجعلنا من الماء كل شيء حي أي أصل كل, كل الأحياء منه asalin dukkan wani mai rai kamar yadda muka faɗa daga ruwa ne imam ahmad ya rawaito hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yadda abu huraira yace na ce, ya rasulallah ya ma'aikin Allah inni idza ra'aituka dabat nafsi ni idan na ka sai in ji zuciyata ta yi min daɗi wa qarrat aini ido na yayi sanyi mana dai nakan ji nishadi in na ganka da daɗi? fa anbi'ini an kulli shay to ya ma'aikin Allah ba ni labari yaya asali da tarihin komai na duniyar nan daga ina ya fara kala sai annabi ya ce kullu shay'in khuliqa mimma duk wani abu da ka sani a duniya an halicce shi ne daga ruwa kala abu huraira ce sai na ce qultu anbi'ini an amrin idza amiltu bihi dakhaltu aljanna to ya ma'aikin Allah ga ya min abin da in na rike ina yi kuma zan shiga aljanna kala sai annabi ya ce da shi afshi salama ka rinka yawaita yi wa mutane sallama yaɗa sallama da yi wa mutane sallama in ka game da su na daga cikin ɗabi'un da suke kai mutum shiga aljanna da wuri inda ya kasance musulmi to sannan malamai suka ce sallama iri biyu ce akwai sallama ta lafazin baki shine in ka zo wucewa ga mutane salamu alaikum salamu alaikum in kin zo waje ana zaune kafin ki zauna ki wa mutane sallama to wannan ɗabi'a ce mai kyau tana sa mutum ya shiga aljanna to sannan meye ma'anar sallama ɗin ai shine zaman lafiya to ba wai kawai ki rinka sallama da baki ba ko ka rinka sallama da baki ba a'a ya zama kuma baka da dabi'un fitina a cikin mutane a ce kana zaune da kowa lafiya kowa in baka nan zai maka shaida ta gari wannan ma ɗabi'a ce mai kyau domin ko da mutum ya zama mai yi wa mutane sallama amma fitinanne ne duk inda ya zauna sai an yi faɗa da shi wannan kuma abu ne wanda bai da kyau ko mutuwa kai bayan rayuwarka wannan shine farkon abin da za a tuna ka da shi Allah sarki wani mutumin arziki Allah sarki wanci ba ta da abokin fada amma da ka mutu fitinanne ne kai to wasu koda a zahiri kaga suna kuka a zuciyarsu murna suke yi an rabu da kwallon mangwara an huta da kuda an zo an gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata mata ta mutu ya kirki ce a zahiri wajen ibada kullun sallah kullun zuwa masallaci kullun karatun qur'ani amma mafaɗaciya ce mafifafiya ce ba ta zaman lafiya da makotanta yau ta yi faɗa da wancan gobe ta yi faɗa da wancan jibi ta yi faɗa da wancan ranar da ta mutu aka zo aka gaya wa annabi kuma wanda suke gaya masa mutuwar tata sai suke faɗar halayenta ka ji gata da sallah gata da kaza amma matsalarta ba ta zaman lafiya da mutane manzo Allah sai da ya maimaita sau uku ya ce hiya finnari hiya finnari hiya finnari yar wuta ce yar wuta ce yar wuta ce da ka lalle mu kula da zaman lafiya i junanmu duk wanda Allah ya haɗa ka zama da shi ka tabbatar ba ka cuce shi ba da a ce kai kai cuta gwanda a ce kai aka cuta domin bakin mutane bala'i ne duk abin da suka faɗa bayan rayuwarka da shi Allah zai baka hukunci wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbai aka wuce da wata gawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi mata yabo na alkhairi kai madalla mutumin kirki bai da abokin faɗa ba a taɓa ganin bacin ransa ba kaza kaza aka yi masa shaida ta gari sai manzo Allah yake wajabat shikenan kwana biyu ma ana zaune sai aka sake wucewa da wata gawar ita kuma sai sabai suka ce kai an huta da mutumin banza kaza kaza kaza ai kaza kaza akai ta faɗa nan ma sai annabi yake wajabat kalmar wajabat tana nufin ta tabbata to an yabi mutum annabi ya ce ta tabbata an kushe shi ma an faɗi munanan halayensa nan ma ya ce ta tabbata to na Umar sai ya kasa gane me annabi yake nufi sai ce ya rasulallah bi abi anta wa ummi ya ma'aikin Allah fansa ta gare ka da babana da babata kwanakin baya an wuce da wata gawa aka yi mata yabo na alkhairi ka ce wajabar yau kuma an wuce da wata gawar an faɗa munanan halayenta nan ma ka ce wajabar me kake nufi sai ce to wancan da nace wajabat ina nufin wajabat lahul jannatu ta tabbata ina nufin aljanna ta tabbata gare shi wannan kuma da kuka faɗi munanan halayensa shi kuma da nace wajabat ina nufin wuta ta tabbata gare shi wajabat lahul nar sai manzo Allah ya ce antum shuhada'ullahi ala ardihi ku mutane ku ne shaidun Allah a duniya duk abin da kuka faɗa da shi Allah yake aiki ma'ana mutanen ƙwarai in dai suka yabe ka to a wajen Allah ma kai mutumin kirki ne in mutanen kwarai suka ce kai mutumin banza ne to ko a wajen Allah mutumin banza ne kai domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yadda ake samun mutum kaga a duniya ana san sa ko kaga a duniya ana kin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yayi wa Allah wani abin kirki wanda Allah ya so shi dan shi to sai Allah ya kira mala'ika Jibrilu a sama sai ce wani dan wani jikan wani yayi min abin da nake so dan haka yanzu ina son sa kai ma jibrilu ka so shi manzo Allah yake shi kenan sai jibrilu ya soka shi ma sai ya gaya wa mala'ikun sama ta bakwai ya ku mala'ikun sama ta bakwai Allah yana son wani dan wani jikan wani ko wance ƴar wance jikan wance ma ku sota manzo Allah yake sai mala'ikun sama ta bakwai su soka su ma sai su gaya wa na sama ta shida kuma sai su gaya wa ta sama ta biyar da haka har sai ka ga an jeho son ka duniya kaga duk mutanen kirki in an faɗe ka suna ƙaunar ka suna son ka wani bai taɓa ganin ka ba to haka na manzala ya ce idan mutum ya yi wa Allah abin da baya so ya zama mutumin banza yana ayyuka marasa kyau to Allah sai ya ƙi shi sai ya kira mala'ika jibril ya ce wane ɗan wane ko wacce in wacce ba na santa jibril kai ma ka ƙita sai jibril ya ƙika kuma sai ya gaya wa mala'ikun sama ta bakwai ya ku mala'ikun sama ta bakwai Ubangijin ku yana ƙin wane ko yana ƙin wance kuma ku ƙita to haka magana sai ta yi ta tahowa har sai a duniya to shine wani lokaci kawai da an ce wance zai ki ji ba kya santa ba kya kaunata ba ta taɓa yi miki komai ba ba ku taɓa haɗuwa ba amma saboda Allah ya je hukiyayya ta duniya to wannan ana magana dangane da soyayyar mutanen kirki ba soyayyar mutanen banza ba wanda ita soyayyar mutanen banza soyayya ce wacce idan mun gane ba soyayya bace ba kawai sha'awa ce yanzu bari in ba mu karamin misali karamin misali akwai mutanen da ake ganin celebrities ko dai irin masu abin nan yan wasan kwaikwayo ko kuma yan kwallon kafa ko ɗan irin waɗannan masu wanda ake musu soyayya ta duniya za ku ga a nesa ana son su ƙila wani yana sha'awar ya ga wasan kwaikwayonsu ko ya ji waƙarsu ko kaza amma yadda za ka gane san ba na gaske ba ne yanzu da wani ɗan fim zai zo ya ce zai auri yarka ba za ka so ba yanzu da wata fm dan ku zai je ce yana son ta duk family za a ce ba ka da wata za ka aura su wannan to ke kaga ba santa ta ake ba ke kenan kawai sha'awa take ba mutane a nesa amma ba za a so a haɗa zuri'a da ita ba ba za a so ta mazo kusa ba to irin wannan san daman ba san Allah bane so ne na sha'awar duniya kuma a ƙarshe za ka ga a duniya yake ƙarewa kuma za a je lahira ya canja ya koma kiyayya yanzu ba wani wanda zai so yanzu duk yadda yake son waƙar ban mali ko yake son michael jackson ko yake son dan kwalla kaza ta ce allah ya sa ranar lahira ku tashi tare sai ka je ta a ah, wallahi a ah, a shekarya ne ba soyayya ba ce ba sha'awa ce to da ba irin wannan soyayya muke magana ba ana magana akan so na tsakani da Allah sanda zaka so a ce mutum ya zama kai ka zama shi sanda zaka so ko a lahira Allah ya tashe ka tare da mutum to irin wannan so din shine so na gaskiya to da ka dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu idan kuna so ku shiga aljanna kamar yadda Abu Huraira ya ya tambaye shi yace to ga min abin da in ina yi zan shiga aljanna sai ce to ka yada sallama lafazinta da ma'anarta duk inda kaga mutane kai musu sallama yana daga cikin abin da sallama take nuna ga mai yin ta mutum ne mai saukin kai bai da girman kai duk mutumin da ya zo wucewa ta wajenka duk wacce ta zo wucewa ta wajenki sai ta ce salamu alaikum wallahi sai kin ji kina santa sai kin ji wannan mace bai saukin kai haka to amma duk mutumin da ya zo wucewa ta wajenka ya kiya kula ka ya kiya ma sallama to sai ka ji kana kinsa sai ka ji kana ganin anya wannan mutumin kirki ne kuwa sannan ita amfanin sallama duk inda kake cikin tsoro sai aka ce maka salamu alaikum to sai ka ji hankalinka ya kwanta saboda alamar wanda zai cuce ka baya maka sallama Ya ba wake ke cewa ba ko babu sallama mugu ne amma duk mutumin da ya zo wajenka sai ke salamu alaikum to sai ka ji hankalinka ya kwanta ba macuci bane ba mugu bane to wannan yana daga cikin amfanin sallama to sannan wa at'imu wa at'imi ta'ama ka rinka ciyar da abinci ɗabi'ar ciyar da abinci tana sa Allah maɗaukakin sarki ya ka a aljanna da wuri shi yasa za ku ga ƙur'ani cike yake da ayoyin ciyar da abinci kar ki zama marowaci ya hajiya duk wanda kika san yana buƙatar abinci ba shi ibada ce babba abin da aka ci shine rabanki ba wanda kika ci ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana akwai wata mata karuwa ce daga cikin karuwan Yahudawa da aka yi a baya a tarihi a tarihin rayuwarta ba ta da wani aikin alheri da ta taɓa yi kullun yawon banza daga yawon kulob sai yawon kaza sai yawon kaza to amma wata rana ta dawo daga kulob ɗinta daga da daddare tana tafiya sai ta zuciya ta gefen wata rijiya sai ta ga wani kare karen saboda tsabar kishirwa har cin ƙasar gefen rijiya yake mai ɗan danshi-danshi saboda kishirwa ta matsa matsa a take ta cire gyalanta na yawon karuwancin da takalminta ta yi masa guga ta jawo ta bashi take Allah maɗaukakin sarki ya ce da mala'ika jibrilu na ba ta aljanna ku ga dai kare an shayar da shi ruwa wacce ta shayar da shi ɗin fasika amma Allah ya ba ta aljanna to ina ga ke mutuniyar kirki ki ciyar da mutum ko ki shayar da mutum amma za ka ga wasu matan ana kuka da su akan ruwa ruwa in ka je gidanta daidai da ruwa ba za ta iya baka ba ila ita yar ka'ida ce bature ya ce ai baka gaya mata ba da haka in ka zo ko ruwa ba za ta baka ba wai alamar tun da baka sanar da ita za ka zo wata ko ruwa ba za ka sha ba wata abin da zai baka mamaki ba ma fa wai bakin nesa bane suke kuka da ita har 'yan uwanta ba wai ma dangin miji ba wata za ka ga wanda ta fi wa irin wannan muguntar dangin miji ne amma in nata ne suka zo za su ci su koshi to wata saboda mugun hali ba ma dangin mijin ba har naka dangin ba ta ba su kai wata ba ma dangin natan ba ita kanta din ma ƴaƴan da ta haifa sai ka sai ba ta nan ne ta suke tsayawa su ci abinci ba bai wa Allah me ya zafi haka wannan mugun hali ne an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata mata tana kiwon mage kyanwa ta daure ta ta hana ta abinci har magen ta mutu take Allah ya turo a gaya wa annabi cewa wannan matar ƴan wuta ce sakamakon ta ɗaura mage ta hana ta abinci da haka hatta dabbobi da muke kiwo a gidajenmu mu kula da cinsu da shansu idan ka san ba za ka iya kula da cin dabba ba ko shanta to ka sake ta ta tafi shine zaman lafiya ka in ba haka ba kana nan kana takama da sallah da azumi amma haƙƙin wata mage a gidanki ko wani kare ko wata dai dabba da kuka ajiye haƙƙinta sai ya ki je ki shiga wuta kuma musamman ku iyaye mata ku ake barwa kula da irin wannan idan mai gida ya fita shi yana ganin duk ɗawainiyar gidan ya bar miki duk wanda yake gidan ce za ki bashi abinci duk wanda yake gidan haƙƙin cin sa a hauyanki yake tunda shi dai mai gida ya kawo cefa ne amma da yawa wata tana can hankalinta a wani waje an ɗaure kyanwa an ɗaure wani tsuntsu an ɗaure wani kaza ba a kula da shi to wannan ba karamin hadari bane da haka ciyar da abinci gagarumar ibada ce tana sa mutum ya samu shiga aljanna da wurwuri to sannan wasilil arham manzo Allah yace da Abu Hurairah kuma karin kasa sada zumunci sada zumunci shine duk wani wanda yake da alaka da kai ta jini dangin kuwa ko dangin uba a rinka kyautata musu a rinka bibiyar su idan abun farin ciki ya faru a yi mutum murna in abun bakin ciki ne a yi masa jaje wannan shine sada zumunci in kana da abin bayarwar kaga wanda yake da bukata ka bashi wani ma ba bukata yake ba kyauta ce girmamawa ne domin ita kyauta tana ƙara ƙauna kuma shi wanda aka bawa kyauta ba wai yana nufin mabukaci bane wani ya fi ka wadata amma kakan bashi kyauta ne dan ya ji daɗi manzo Allah ya ce tahadu tahabu ku kyauta kyauta tana sa soyayya shi yasa za ku ga azumincin iyaye a da sai ka ga mutum ya taho daga ƙauye da ƴan tsuntsiyarsa ya ɗaya ya zo ya da ɗan uwansa abin ne wani da ƴan daddawarsa wani da ɗan zakaransa ya ɗaya to haka ake zumunci kai ma kuma wanda kake birnin lokacin da za ka je da ƴan uwanka na ƙauye akwai abin da suke bukata irin kayan ki ne da ke a wajen ki sun tsufa su a wajen su sababbi ne za su yi bikin sallah da su sun kuma wanda su za su siya da kuɗinsu saboda ke na ki kila masu tsada ne na 'yan birni ne sai a tattara irin wannan da kayan yara ne wanda suka tsufa a je a kaiwa 'yan uwa na kauye. to wannan shine zumunci amma ba wai sai wanda yake yi da kai shi za ka yi da shi ba duk mutumin da sai wanda yake kula shi yake kulawa cikin 'yan uwa to wannan ba mai zumunci sunansa ba mai biki sunansa manzo Allah ce laisal wasilu bil mukazi ba wanda aka yi masa ya rama shine mai zumunci ba wanda aka yi masa yarama wannan mai biki ne kawai ramuwar biki yayi sai ce amma wanda ake nufi mai zumunci wanda ɗan uwansa ba sa zuwa wajensa su shi kuma in ya tuna da su sai ya je ba su kira shi a waya ba in ya tuna da su ya kira ba su zo masa biki ba za su yi nasu bikin ya je to wannan shi ne wata rana wani mutum ya tashi daga wani ƙauye zai je wani ƙauye ya gaida wani ɗan uwansa sai Allah ya turo mala'ika Jibril ya yi sauri ya sha gabansa a sufan mutane ce je ka ga wani bawa na can zai je zumunci je ka ka tsare shi kai masa albishir da aljanna malaika jibril ya sauri ya tare mutumin a hanya a sufan mutum sai ce Allah ina zaka je sai ce nan kawai zan je in gaishe wani dan kwana sai ce yana zuwan maka biki ne in zaka dike ce a'a yana gaishe ka ne shine zaka je karama a'a kawai dan kwana ne na tuna da shi zan je in fadar da zumuncin sa sai ce to Allah ya ce in gaya maka ni ba mutum bane mala'ika ne wannan tafiyar da kake yi zuwa wajensa a titin aljanna kake Allah ya baka aljanna wani sahabi ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina da yan uwa ni ina da zumuncin su su ba sa da zumunci na ne musu alheri su ba sa yi min ina gaishe su su ba sa gaishe ni in abin jaje ya faru ina zuwa in musu jaje su ba sa yi min sai ce ya ma'aikin Allah anya ba zan daina ba sai annabi ce karka daina in dai yadda ka faɗa min ɗin nan haka ne to kai kullum za ka rinka samun ɗaukaka a kansu kullum Allah zai rinka kasancewa tare da kai kullum za ka rinka ganin al'amuranka suna gyaruwa su kuma nasu kullum sai dai kaga suna lalacewa suna baya to da ka mu kula da zumunci barai da gaske zumunci ba sai iyayenka suna da rai ba wani baya zuwa da ƴan uwan mahaifiyarsa ko ƴan uwan mahaifinsa sai in iyayen suna da rai da iyayen sun mutu ya rabu da su suma to wannan kuskure ne wani ya zo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyaye na sun rasu har yanzu suna da haƙƙin zumunci manzo Allah ce har yanzu suna da shi je ka ka ci gaba da zumuncin nan da kake da mahaifiyarka ko da mahaifinka je ka ci gaba da yi da ankles ɗinka da aunties ɗinka lokacin da kanwan mahaifi yake ko yan mahaifi yake take da rai to kamar mahaifi yake ce take da rai duk abin da kika yi mata kamar mahaifi yake kika yi wa ladan ɗari bisa ɗari za a baki haka inda zaki mata wani abin da zai bata mata rai in ta ce Allah wadanki kamar mahaifiyarki ce ta faɗa ɗari bisa ɗari da haka su zumuncin iyaye ko bayan sun bar duniya ba a daina a baya karewa shi yasa wani zaka ga bayan iyayensa sun mutu sai ta mugun mafarki da su to wani mafarkin galibi ana nuna maka ne ka rabu da zumunci da su abu biyu yake sa ai taiwa mafarki da iyaye musamman mafarki mara daɗi raba zumunci da su zai rinka nuna maka suna jin haushinka ka rinka ganin iyayenka suna cikin damuwa suna nuna maka bacin rai ko ka yi musu magana sun ƙi kula ka ko sun sha kunu a mafarki bayan sun mutu to yana nuna ka watsar da 'yan uwansu ko kuma ba ka yi musu addu'a to wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye kwarai da gaske to sannan manzo Allah ya ce wa qum bil layl kuma ka rinka sallar dare ko mun kankanta ta sallar dare tana da amfani ga dan adam duk mutumin da yake yin sallar dare natsuwarsa da wanda baya sallar dare ba ɗaya bace tunaninsu ba ɗaya bane hankalinsu ba ɗaya bane kwakwalwarsu ba ɗaya bace da ka sallar dare tana da amfani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to in kana waɗannan wannasu niyamun a lokacin da mutane sauran suna bacci tadkhulul jannata bi salam zaka shiga aljanna cikin sauki da ka mu kula da irin waɗannan kyawawan ɗabi'u wanda addinin musulunci yake koyar da mu su ne tsirar su ne rabar ubangiji ce, waje alna fil ardi rawasiya waje alna fil ardi rawasiya an jamila bihim wa ja'alna fiha fijadan subulan la'allahum yahtadun Allah yake waje alna kuma muka sanya fil ardi a cikin ƙasa rawasiya manya-manyan duwatsu babban dutse ƙato irin dutsen nan na zuma rock a larabci shi ake kira da rasiya rasiya an gane ko jam'insa shine rawasi rawasi waɗannan manya-manyan duwatsun da kuke gani Allah shi ya kafe ƙasa da su suna hana ƙasa ta rinka motsawa shi yasa galibi inda duwatsu suke za ku ga ba a fiye yin girgizar ƙasa ba saboda su waɗannan duwatsun kamar notunan ƙasa ne suka ɗaure ta Allah ya ɗaure ta da su a nan Allah ya ce wa ja'alna muka sanya an gane ko amma a wata ayar ta ce wa alƙaina wa alƙa fiha rawasiya shamiqat wa alƙaina fiha rawasiya shamiqat mun jajjefa duwatsu manya-manya a cikin ƙasa to kalmar jajjefawa malamai suka ce wannan yana nuna maka girman ubangiji domin idan ka an ce an yi jifa da abu to wanda ya jifa da abin abin a wajensu ba komai ba ne yanzu kamar ke ce a ce kin yi jifa da takalmin ki ai mun takalmin zaki iya daukar saki jefar jefa ma'ana bai da nauyi amma ka taba jin an ce mutum yayi jifa da motarsa ana nufin ya dauke ta ya jefar ai ba za ta dauku ba a ce yayi jifa da dakin sa ai ba zai yi ka dau ɗaki ka jifa da shi ba yadda zaka yi jifa da tsinke ko kwayar tsakuwa to amma Allah saboda girman sa da isarsa duk waɗannan manyan sun yace jajjefa su yayi wa’alƙai na fiha rawasiya shamikar wa zai na kuma amfura ta su dati shi ne ma’anar waje alna filar di rawasiya muka sanya manya-manyan duwatsu a cikin ƙasa ai dibala arfaha duwatsu allah ya jajjefa su kakkafe ƙasa da su kamar yadda ya ce wal dibala arfaha mata’allakun wali an’anisu duwatsu kuma mun kakkafa su don ƙasar ta yi muku daɗi ku da dabbobinku ta yadda za ku rayu ba ta girgizawa da ku domin idan ƙasa ta girgiza to duk abin da ke kanta mutuwa yake halaka yake girgizar ƙasa ta minti biyu sai ta halaka abin da aka gina sama da shekara ɗari biyar baya yanzu kun ga Allah kaɗai ya san daɗewar garin Abuja da gine-ginen da ke cikinsa Allah kaɗai ya san daɗewarsu to amma yanzu ba fata ba ake laƙaddar Allah da za a ce za a yi girgizar ƙasa a Abuja ta minti biyu ku kalli kankantan minti biyu ba Allah duk abin da ke cikin Abuja sai ya lalace sai ya bace za ku ga yadda kasashe eh, gidaje suke shigewa cikin ƙasa-ƙasa tana koma tana haɗiye su na san kukan ga inda ake girgizar ƙasa a ƙasashen duniya in an yadda ake nunawa kaga abin tausayi mutane kawai kafa tana tsagewa suna shiga ciki tana koma tana haɗe su ko ina ya rushe ko ina ya lalace to dan Allah ya hana ƙasa yin irin wannan girgizar ya kakkafa mana duwatsu a cikin ta shi yasa alhamdulillah mu yankin mu na Afirka za ku ga ba a fiye samun irin wannan ba saboda muna da albarkar duwatsu kuma kowa a duniya da irin jarabawar da Allah yake masa mu dai kan Allah bai jarabce mu da irin wannan ba muta mu jarabawa daban sai dai jarabawa bandit jarabawa kidnapper jarabawa tsananin rayuwa da kuncin rayuwa amma su can da ka ga babu irin waɗannan musibin to su kuma sai Allah yake jaraba su da wani abu ko dai ai gobara gobara ta zo ta cinye abubuwa ta cinye wajaje irin abin da ya faru kwanan nan a Los Angeles a America gobara ta rinka ci ba ji ba gani tana cinye mutane tana cinye gidaje tana koran mutane kuma ba yadda aka iya da ita Allah ne ya turo ta wani wajen kuma ku ga an yi abin nan an yi ambaliyar ruwa tsunami wani wajen kuma ai balkano dutse ya aman wuta to duk irin waɗannan natural disasters ana samun su a wasu wajaje amma mu alhamdulillah Allah ya tsare mu to dai Allah yana gaya mana hikimar samar da duwatsu a kan ƙasa dan a kafe ƙasan ne kada ta rinka girgizawa shi yasa zamu ga ranar lahira lokacin da Allah zai tashi duniya cikin abubuwan da Allah zai rusa na duniya dan duniya ta tashi akwai duwatsu Allah zai jijjige duwatsun nan duk su tafi to a wannan lokacin ne ƙasa za ta ta girgizawa idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa idza al jibalu suyirat yawma takunu as-samaa'u kalmuhl wa takunu al jibalu kal'ihn ya ba ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فذاك الله سبحانه zai kawar da waɗannan duwatsun idan ƙarshen duniya ya zo dan ƙasa ta cigaba da girgiza hawa duk abin da ke cikin ta na matattu su fito kuma duk wani tudu da kwari Allah ya lablin ɗinsa a duniya duniya ta zama fili fetal daga ko'ina ana kallon ko ina ba inda wani zai je ya ɓuya ba tudu ba kwari ba lungu ba gida ba dutse ba komai da haka wannan yana daga cikin ikon Allah yana daga cikin abin da ya isa ya nuna maka girman Allah in kana da rabo to shine ma'anar waja'alna waja'alna fil ardi rawasiya mun sanya manya manyan duwatsu a cikin ƙasa shine Allah madaukakin sarki ce an tami da bihim ai li Allah tami da bihim dan kar take girgizawa da mutane shi yasa maka yi mata haka ubangiji ya ce waja'alna fiha fijajan kuma muka sanya fiha a cikin ƙasa fijajan lunguna da saƙuna kalmar fijaj jam'i ne na fajj idan aka ce fajju a larabci asali shine hanyar da ke tsakanin dutse da dutse ma'ana da Allah ya yi duwatsu kuma mutane suna buƙatar kai kawo a duniya to kuma sai da kansa ya rinka tsaga duwatsun sai ka zo ka ga wani dutse ga dutse gefe ga dutse gefe sun rabu sun baka hanya tsakiya ba mutum ne haka ba haka Allah ya yi kaga wasu duwatsun an shirya su wani kan wani wani kan wani ba mutane ne suka yi ba Allah shi ya tsira kayansa haka a wani waje ya musu wani design da in ka gani zai baka sha'awa har ka ga mutane suna zuwa yawan bude ido suna hoto da su kuma ba tsarin mutum bane tsarin Allah ne duk wannan Allah yayi ne fa dan mu mutane dan mu ji daɗi kuma dan mu samu nishadin bauta masa to amma da yawan mutane wannan manufar ba sa cika ta ba sa ma fahimtar waɗannan abubuwan duk akwai wata aya da Allah ya sa a ciki dan su yayi wani wawan shi yana ɗaukar kawai ya ce kawai dutse ne ya girma yayi yadda yake so ina akwai Allah shi yayi shi yadda kai ba kai kai kanka ba yin ka akai ba kai kake daga kanka kana girma ba daga ka ake yanzu duk wani dan adam da zaka tambaye shi ka san lokacin da ake kara maka girma ba ka sani ba amma ka tabbatar ba kai kake ƙara wa kanka girma ba ka san lokacin da kake jariri to ya akai har ka girma har ka fara tafiya Allah ne kadai yake maka wannan baka isa ka san yadda ake yi ba to yadda ya gudanar da kai baka sani ba da isarsa da ikonsa haka shi yake gudanar da waɗancan duwatsun da isarsa da ikonsa subhanahu wata'ala duk wannan in mutum yana da hankali yana da rabon shirya ya isa ya daɗa nuna masa girman Allah ya daɗa sanin cewa lallai akwai Allah ya daɗa sanin cewa lallai Allah nan ya iko ne kuma lallai shi kaɗai ne domin za ku ga yadda yake gudanar da tsarin a nan haka yake gudanarwa a turai haka yake gudanarwa a kasashen larabawa da kasashen asia to da ka dai ce wa fiha fijajan muka sanya hanyoyi na tsakankanin duwatsu fiha a cikin ƙasa shine ibnu kasir yace yasluquna fiha turuqan min qutrin ila qutrin mutane za ka ga suna bin hanyoyi cikin ƙasa daga wani yanki na duniya zuwa wani yanki wannan hanyoyin Allah ya samar da su subhanahu wata'ala sai ce la'allahum ya ta don mun yi haka ne don mutane su rinka gane hanyoyi na inda za su je idan suna son su yi tafiye-tafiye an gane ko? sai Allah ce mu Allah ya ce waje alnar sama'a kuma mu muka sanya sama sa kafan ta zamo rufi mahfuzan kararre tsararre mana Allah subhanahu wata'ala shi ya mana sama kuma shi ya sanya ta bisa ga wannan tsari ta zame mana kamar rufi na gida to sannan bayan ya sanya ta hakan kuma ya tsare ta ya kare ta ya tsare ta ya kare ta ta yadda kai dan adam din ba za ka iya tokaro ta ba domin da Allah ya yi mana sama kusa-kusa da kanmu ta yadda za mu rinka ta to rayuwa ba za ta yi mana daɗi ba yanzu kamar ke ki shiga wani ɗaki ko irin bukkan nan ta mutanen kauye, yanda kanki yana tabawa zaki ji duk ba daɗi duk kin takura to haka nan da Allah ya mana sama ta zo kusa-kusa da kanmu to ai ba za a iya yin jirgin sama ba domin da sama tana kusa to jirgi ba zai iya tashi sama ba to Allah madaukakin sarki duk dan jin mu don mu samu sakewa a rayuwa kar mu takura da ya tashi sai mana sama mai tsawo mai nisa ta yadda za mu iya jirgin sama sama ba za mu iya taɓa ta ba ba za ta takura mana ba ba za ta dame mu ba sannan ya tsare mana ita kuma daga shaidanu domin aljanu shaidancinsu ba don Allah ya sa wa sama wasu securities ba da za su rinka zuwa suna taɓo sama shine Allah madaukakin sarki yace wala qad zayyana sama ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin lalle mun yi wa saman duniya ado da taurari kuma muka sanya taurarin nan suke jifan shedanu idan shedanu suka je dan su je su yi su tabo sama ko su yi wasa a sama ko su jiyo maganganun mala'iku a sama sai taurari su biyo su wannan aro din da kuke gani mai wuta shedanu ake jifa da shi shine a wata ayar a cikin suratul dukan Allah yace inna zayyana a dunya bi zinatin al wa hifzan min kulli shaytanin mari la yasma'una ila al-mala'i ala wa yuqdhafuna min kulli janibin duhura wa lahum adhabun wasib illa man khatifa al-qatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib ubangiji yace inna zayyana samaa dunya mu muka yi wa saman duniya kwalliya bi zinatil kawakibi da kwalliyar taurari yanzu wannan taurarin da muke gani da yake muna cikin gari ne akwai haske na wutar lantarki akwai hayaki na injina to yana kare mana sama ba ma ganin ta da kyau amma yanzu da zaka je kauye ko daji ko wajen gari in dare yayi yadda zaka ga taurari sun fito far a sama sun yi mata kwalliya kamar wasu fitilu to Allah ya ce mu muka yi wannan to sannan amfanin waɗannan taurarin haifizan min kulli shefanin mari kariya ce da tsari daga dukkan wani iblishi da yake so ya wuce ya tafi sama don ya je ya jiyo maganganun mala'iku sai Allah ce la samma una ilal malail a'la ba isa su je sama su jiyo magana ba wa yuqzafuna min kulli janibin domin da sun yi yunkurin za su tafi ta ko ina jifan su ake da wannan taurarin duhuran dan a nesanta su daga sama walahum azabun wasif kuma azaba tana nan kafaffiya tana jiran su an gane ko to da ka dai wannan shine ma'anar a sama a sakafan mahfuza mun sanya sama ta zama rufi mai tsaro mai kariya tsarare shine ibnu kasir yake aliyan maharusan ayyunala ta yi sama kuma an tsare ta ta yadda ba wanda ya isa je inda take taba ta sa ba haushe yake da kar magana ya ce sama wa yaro nisa sai dai ya daga kai ya yi kallo za ku ji sau da dama ana cewa 'yan sama jannati ko an jefa rocket don a je a hango wani abu a sama a gano wani ilimi na sama duk wannan abin da za a yi ba za a taba zuwa inda sama take ba saboda da muke ganin ta kamar kusa nisan ba na wasa bane ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani abin hawa da mutum zai hawo ya je sama in dai ya tashi daga kafatan ya taba sama sai yi tafiya shekara dubu shekara dubu ɗari biyar nisan yana da yawa da ka sama tana da nisa kwarai da gaske imamu mujahid ya ce marfu'an ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga sama shine a wata ayar ya ce wa bane na an shida da ko waja'alna faukakun sab'a a tara'iqa wa makon na 'anil khalqi ghafilin ubangiji yace wa hum an mu mu'riduna amma su kuma kafirai duk wannan abin da muka faɗa na ayoyi na abubuwan da suke nuna ikon Allah amma ba sa kallo bijire musu suke ko kula ma da su ba sa yi abin nufi kular da za ta sa su gano girman Allah har su bauta masa ba sa wannan kula daidai da faɗin Allah wa ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamuruna alaiha wa hum anha mu'ridun da haka duk waɗannan abubuwan da Allah yake faɗa na halitta abin da Allah yake so mu kalli halittar idan muka kalle ta kallo na tsanaki kallo na imani kallo na lura to za ta rinka ƙara mana imani za mu rinka sanin girman Allah Allah ba abun wasa ba ne yadda za ku gane haka ku lura da kyau yanzu ku kalli likita a mafi yawancin lokaci ban ce duka ba amma a mafi yawancin lokaci kusan 75% kaso 75 cikin 100 na likitoci za ku ga sun fi wanda ba su ba na sauran 'yan boko imani ba ta ne duk likita mai imani ba ne amma mafi yawa a 'yan boko za ku samu likitoci suna cikin waɗanda suka fi riko da addini da imani kun san me yasa saboda abubuwan da suke gani na halittar Allah masu ba su mamaki su ga yadda Allah ya tsara halittar ɗan'adam, adam yadda ɗan adam yake rayuwa yadda cuta take shiga yadda take fita yadda ake halitta yadda ake haihuwa to waɗannan abubuwan sau da dama suna ƙara musu imani suna ƙara musu sanin girman ubangiji to shi Allah duk yadda ka kusanci wata halittarsa kai research a kanta kai bincike a kanta ka gano wasu hikimomi to sai imaninka ya ƙaru shi yasa Allah yake gaya mana mu yi lura a cikin halittar sama da ƙasa da kaza da kaza inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab cikin halittar sama da ƙasa da caccanjawar dare da wuni akwai abin lura ga masu hankali إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد حد zuwa الشيء duk lokacin da kake bincike akan wata halitta Allah to sai ka ƙara imani da sanin girman Allah lalle Allah ba abun wasa bane ba yanzu common kuda da zaki dauki kuda ki yi research akan kuda abubuwan da zaki samu na ilimi da ban mamaki zaki sha mamaki kina ganin karamar halitta ce amma bajintar da Allah ya sa a cikin halittar kuda abun ba na wasa bane ba kudan nan da kuke ganin sa kamar ordinary abu ba ordinary bane kuda yana da halittu jinsi jinsi iri daban-daban an ce nau'i nau'i na kuda a duniya ya kai guda 800 800 kuda daban-daban ne sannan kuda yana da wasu halittu da Allah ya masa a jiki masu ban mamaki kun ga duk wata halitta da muka sani ta manyan halittu kamar mutane dabbobi wuyansu baya juyawa rawu idan ka juya wuyanka zai tsaya a haka sai ka dawo haka in dai kana so ka juya sai dai ka juya da ka duka amma shi kuda ba haka yake ba shi kuda wuyan sa rawun yake yanzu idan kuda yana so ya juya ya kalli nan kawai sai dai juya kansa sai ya juya sannan kuda kafarsa magani ce da ita za su ga kuda yana hawa gilas ɗaf sai ya tsaya ya hau bango ɗaf sai ya tsaya amma yanzu idan kuka lura za ku ga gari ba zai iya hawa gilas ba da ya hau zai zani shi kafarsa ba magani to kuda kafarsa akwai magani sannan abubuwa da yawa za ku yi ta mamaki na kuda da irin nau'ukan da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu da sauransu to haka kowace halitta da zaki dauke ta zaki ta ganin abubuwan mamaki na yadda Allah ya yi ta kai dan adam ko bai kalli wata halitta ba da zai kalli kansa da kansa zai gane Allah ba abun wasa bane yadda Allah ya tsaya ya tsara shi shi yasa Allah yake afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat yanzu ba za su kalli rakumi su ga yadda muka yi rakumi ba mana shi ma rakumi Allah ya gwada iyawa da iko da isa a cikin halittarsa وإلى الأرض كيف نسبت وكيف صدحت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف صدحت فذا تكلي يد مكا شريا دوا قوة فذا تكلي يد مكا شنفت أكسابا وهكذا أدن الله يتي ألم نجعل له عينين بامو مكا مكا إدو بيبا ولسانا وشفتين مكا مكا ليبي مكا مكا هرشي دا ليبي بيو وهذا يناه النجدين بامو مكا شريا دا كي تفلكي بمكا قويا مكا يد ذاك رايو ينزوك كلا دا كيو memory da Allah maɗaukin sarki ya sa wa dan adam yanzu da kawai kokolwarki tana in kina so ki tashi kawai sai kiga kin tashi sabanin sauran injina da Allah ya yi su na bature ko wanda ya bawa bature iko ya yi su yanzu mota in tana so ta yi kwana bata isa ta yi ba sai an yi me sai an juya ta sai an sa trafiketo sai an sa giya sai an juya tsiyari amma yanzu ke in kina so ki kwana ba baki da bukatar sai an zo an yi an yi cikin ɗinki ko an kunna wani abu a jikinki ko a'a kawai Allah ya sa miki memory da kin ga kala kaza kin san kaza ce da kin ga abu mai zafi kwakwalwar ki tuni za ta fassara miki wannan abu mai zafi ne kake sa hannunki da kin ga mai sanyi in kina bukata sai za ki gane wannan mai sanyi ne to irin wannan abin da Allah madaukakin sarki ya mana ba karaman ni'ima bace ba ba karaman ni'ima bace ba da daka ubangiji ya ce wahum an ayati ha mu'riduna amma kuma su suna bijirewa suna kangarewa suna da kai ga buran fahimta waɗannan abubuwa ballantana na su imani da su na su san girman wanda ya yi su ibn kasir ya ce ai la na fi khalqillahi ko fi ma khalaqa Allah fiha min al-ittifa'i al-'azimi wal ittifa'i al-bahil da yawan mutane ba sa lura da irin halittar da Allah ya wa kasa ta fuskar faɗaɗa ta ‘yan adam duk yawansu har yanzu ba su ci ɗaya bisa ɗarin kasa ba duk da ana gani wani lokaci kaga an ce gari ya cika waje ya matse amma da zaki hau jirgin sama ki kallo kafa za ki ga inda mutane suke rayuwa a duniya bai fi ɗaya bisa dubin duniya ba a waje ƙanƙani muke cike muke matse galibin inda duniya take inda ƙasa take ɗan adam bai je wajen ba ma ƙasar tana da girma ta ishi kowa wannan kada ya ita ga nan nuna maka cewa lalle Allah ne iko ne subhanahu wataala to da ka dai ubangiji ya ce wa an ayati uri don sai yake Allah ce wa huwa allazi kuma Allah shine dai wanda khalaqa al-laila wan nahara ya halicci dare kuma ya halicci wani washamsa wal qamara kuma ya halicci rana ya halicci wata Kullum dukkan su fi falakin yasbahun suna tafiya bisa ga tsarin da Allah ya tsara musu ba za ka taɓa ganin rana ta zo ta haɗu da wata ba hanyar su daban ba za ka taɓa ganin dare ya zo a lokacin wuni ba kowa lokacinsa daban kuma ba sa samun cin karo da juna wannan kaɗai ya isa ya nuna maka ikon Allah kuma Allah ne mai yi domin duk wata ƙasa da ka sani da duk wani technology da duk kwarewar masu wannan technology ɗin inda su suke gudanar da rana wata ran sai an samu matsala wata ran sai an yi yajin aiki rana ba ta fito ba wata rana sai an samu matsala a ce dare da wuni sun haɗu to amma Allah tun da ya duniya rana da wata ba taɓa haɗuwa ba la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun kowa hanyarsa daban duk abin da zaka ji ana faɗa a ce amerika ingila an yi shekara talatin ba a ɗauke wuta ba shekara hamsin ba a ɗauke wuta sama da minti biyar ba ko minti uku ba amma dai an ɗauke ita duniya yau saboda shekara biliyan ba wanda ya san adadin shekarun da duniya ta yi sai allah ko masana geography masu bincike akan daɗewar abubuwa sai dai su taimaka kwatance ana sa ran an gano wata gawa ana sa ran ta yi shekara dubu kaza sa rai ne ba tabbas ba ne to tsawon wannan shekarun rana ba ta taɓa yajin aiki ba ba ta fito ba dare bai taɓa makara ba wuni bai taɓa zuwa lokacin dare ba wannan yana nuna maka me wannan aikin cikakken mai iko ne subhanahu wata'ala wanda shi ne Allah to dai dukkanin waɗannan ayoyi ubangiji subhanahu wata'ala yana nuna mana su ne dan mu yadda da shi mu gamsu da shi kuma mu san girman sa subhanahu wata'ala to kamar yadda muka faɗa daman yau za mu rufe karatu da aka yi wannan ayar ita ce ƙarshen ayar da insha Allah za mu tsaya a kanta wato aya ta talatin da uku da aka idan Allah ya raya mu matashiyar karatunmu na shekara mai zuwa zai zama aya ta talatin da hudu wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa humul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut Allah madaukakin sarki muna godiya gare ka bisa ga wannan ni'ima da kai mana ka nuna mana wannan lokaci na ibadar azumi wanda kuma muka gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikinsa tun daga farkon wata rana ta farko har zuwa yau rana ta 26 duk da ka'idar karatun namu na tafsirin mata ba ma yin sa ranar juma'a shi yasa za a ga adadin darasin bai kai 26 ba sabanin na maza na maza za a ga yau za mu darasi na 26 cif cif da cif cif saboda su har ranar juma'a ana yi amma na mata da yake da safa ne kuma a masallaci ne kuma muta masu sallar juma'a suna zuwa ya sa ba ma yi ranar juma'a to da ka yau mun yi kwana 26 da azumi amma tafsirin iyaye mata 23 aka samu hikimar faɗau wannan saboda waɗanda za su nemi kafir wani sai je ta bulin bituwa yana neman na 26 alhalin bai san ba a yi 26 ba 23 aka yi Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sufofinka maɗaukaka ka sa wannan ibada da muka yi ta zama karɓaɓɓiya Allah ka sa ƙur'ani ya cece mu Allah maɗaukakin sarki waɗannan ayyuka na ibada da muka yi Allah ka sa su zamo sanadin tsiranmu da iyayenmu Allah maɗaukakin sarki ka sa muna cikin bayi waɗanda suka dace a cikin wannan ibada kuma Allah maɗaukakin sarki ka sa muna cikin waɗanda aka yanta daga wuta zuwa aljanna Lallai kafin in rufe da addu'a dole ne sai na gabatar da godiya ta musamman ga wasu ɓangarori wanda da tallafinsu ne bayan taimakon Allah wannan karatu ya gudana. Ɓangare na farko shine bangaren ɓangaren kwamiti na wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan musamman bisa ga jagorancin ciyaman Alhaji Muhammadu Kwairanga jada Allah ya ƙara masa lafiya wanda shine ciyaman na kwamiti duk kusan waɗannan ayyuka na tafsiri da dukkanin hidindimin masallaci suna gudana ne karkashin jagorancinsa da gudanarwarsa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara masa lafiya da tsawon rai mai albarka Allah ya ƙara albarka a cikin zuri'arsa iyalansa Allah maɗaukacin sarki ya ƙara musu albarka Allah maɗaukacin sarki ya biya musu bukatunsu na alkhairi baki ɗaya da dukkanin waɗanda suke ba da gudunmawa wajen hidimar addini a duk inda suke yadda suka yi tafiya zuwa ƙasa mai tsarki Allah ya dawo da su lafiya kuma Allah ya sa a yi ibada karɓaɓɓiya da dukkanin musulmi baki ɗaya na biyu limamin wannan masallaci wato Malam umar da na'ibinsa shi ma umar da kuma waɗanda suke ɗauko ni kullum daga masauki malam isa da malam da malam abubakar ɗan agaji ma'ana malam isa direba da malam abubakar ɗan agaji allah ya saka musu da alkhairi da gudunmawarsu ne da tallafawarsu ne wannan abu ya gudana cikin tsari kamar yadda ake gani ga alarama malam muhammad sani wanda shi ne ya ja baki ga 'yan social media waɗanda muka tara a nan kamar malam umar da kuma waɗanda muka taho da su daga kano kamar malam mudan da malam alaba da lada abubakar da kuma malam mahmud waɗanda suke kunna mana fitila da ac da sauransu da kuma ku waɗanda kuka halarta ɗin waɗanda ba don halatta taku ba da karatun bai yiwu ba ko kuma muna roƙon Allah da sunayensa kyawa da sifofinsa maɗaukaka Allah ya saka muku da alkhairi duk abin da aka gudanar na ibada Allah ya karɓa Allah ya sami tarayya a cikin ladan baki ɗaya a ƙarshe wanda zan cike da shi shine karaman ministar Abuja Dr. maria Bunkure wacce ta ɗauki nauyin wannan tafsirin naku ana sashi a nan Abuja to da haka muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka ita ma Allah ya saka mata da alkhairi domin ta taimaka wajen sakon yana isa ga na nesa to wannan ma ba karamar gudunmawa bace domin yada alkhairi da kuma yada da'awa muna fatan Allah madaukakin sarki na'am yaushe eh, da safe eh yawa da safe ake sa shi a rediyo rahama eh to da haka muna roƙon Allah da sunayen sa kyawa da sifofin sa madaukaka ita ma Allah ya saka mata da alkhairi Allah biya mata dukkan bukatunta na alkhairi eh suna sawa da daddare 11 zuwa 12 ma to da haka dai wannan shine a takeicen takeicewa za mu haɗu baki ɗaya mai addu'a da fatan Allah madaukakin sarki ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi ya yi mana kuma dukkanin mu.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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحضاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا الله من روحك دسونا إنك تاوى دسكوتين كما أوكك ألا كبيامنا دكا بكاتمنا الخير ألا كيايمنا دكا دامو ويمو ألا ما أوكتن سلكي كجك أن إيا يمو كجك أن دكا نمغباتم المسلمين marasa lafiya cikinmu Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka tsare mata ya ubangiji ka shirya mana da zuri'anmu ya ubangiji ka yaye mana dukkanin wata damuwa ya ubangiji ka kawo mana da dukkanin wata matsala Allah madaukakin sarki ka san bukatun mu daidai ko Allah ka biya mana ya ubangiji ka san damuwoyin mu daidai ko Allah ka yaye mana Allah madaukakin sarki ka kyautata karshen mu Allah madaukakin sarki ka kyautata karshen mu Allah ka sa aljannar firdaus ta zama ita ce makoman mu Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya masu iyali Allah ka zaunar da su lafiya masu zuri'a Allah ka shirya musu ita mata da suke bukatar mazajen aure Allah ka ba su masu alkhairi maza da suke neman matan aure Allah ka ba su nagari Allah ka yalwata arzikinmu Allah ka yarwata arzikinmu Allah ka yarwata arzikinmu waɗanda suke karatu Allah madaukin sarki ka ba su nasara waɗanda suke da sana'o'i Allah ka sanya mata albarka waɗanda suke ayyuka Allah madaukakin sarki ka sanya albarka a cikin ayyukansu Allah ka haɗe mu da dukkanin alkhairi ka nisanta mu da dukkan sharri Allah ka karɓa mana ibadun da muka aiwatar a cikin wannan wata mai albarka Allah ka sanya mu cikin yantattun bayi Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka yafe mana kurakuranmu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن آتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك أرم أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقام منا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا بعيدا إلا قربته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها لنا ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بعد الأداء